until we can begin to put more money into the agricultural sector as a community. We will depend on foreign aid. We depend Dan majalisar dokoki na kungiyar gamayyar tattalin arziki na kasashen afrika ta wato ECOWAS mai wakiltar kasar Liberia kenan Mr. Edwin Melvin ke magana yayin zama majalisar anan Abuja. Ya ce har sai mun fara sanya kudade masu yawan gaske don kyautata al'amuran aikin gona. In ko ba haka ba to za mu ci gaba da dogaro kan tallafin kasashen waje. Hakan na nufin yammacin Afirka za ta ci gaba da dogaro da ketare wajen samar da abinci. Which is not in the best interest of our communities. Majalisar ta nemi gwamnatocin kasashen suke ke ware kashi goma na kasafin kuɗin su a kowane shekara kan aikin gona. Wannan kuma ya biyo bayan karɓar rahoton wasu kayanan gwamnatoci guda biyar da suka zama a birnin Dakar na ƙasar Senegal a shekarar bara da kuma suka mai da hankali akan aiwatar da manufofin ECOWAS kan aikin gona a cikin shirin zuba jari kan noma a shiyar. Injiniya Dr. Hussaini Hassan ƙwararre ne kan sha'anin aikin gona. Za iya cimma wannan buri ko da ba za su iya ba da kashi goma a cikin kasafin kuɗinsu ba in za su ba da kashi biyar ma in suka haɗa wayannan kuɗaɗe ba karamin kuɗi ba ne kuma zai tallafa a wannan tafiyar kuma zai iya shafin miliyoyin jama'a wanda za a iya angaza musu ta hanyar noma kuma za a iya kori yunwa ta wannan halin. Da yake magana kan aiwatar da shirin a nan Najeriya kuwa Dr. Hussein Hassan ya ce. To manoma sun kashi kashi uku akwai manyan manoma akwai tsaka-tsaka akwai kanana alal misali kamar yanzu za a iya ba wa mutum shanun noma dubu ɗari uku za ka bashi zai sayi shanun noma da galma da amalanke abin da zai biya shi ne kawai buhu talatin kacal a dubu goma goma kuma zai iya biyan ta a shekara ɗaya in noman rani ne zai iya ya sayi inji ya tona bohol ya sayi taki shi ma buhu talatin ne zai iya ya biya na shinkafa da shi kuma turokta ne za a iya ba wa babban manomi miliyan goma sha biyar kuma zai iya biyan buhu dubu ɗaya da ɗari biyar a kan dubu goma goma a cikin shekara uku shi kuma duka nan za a iya tara su a strategic grain silos na gwamnati in lokacin kunci yi a da su a sayarwa jama'a a dubu biyar biyar kacal to wannan na baka amannan a cikin cewa a ƙaramin lokaci yunwa za ta tafi kuma za a kare abinci isasshe Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.